Sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ke magana a kan mitocin da suka hada da mita 31 da 49 da 60 da kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraro a jamhuriyar Nijar da kewaye ana iya sauraro kai tsaye a birnin Niamey ta gidan rediyon VOA Africa akan mita 200.5 da kuma gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niyya da kuma dadol akan FM. Sannan kuma a duk lokacin da mai sauraro ke so zai iya sauraro akan voa voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ta hanyar sadarwar intanet. Assalamu alaikum masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka. Jummai Ali daga nan birnin Washington DC ke fatar kun tashi lafiya a wannan safiya ta Laraba ta bawa ranar samu. Ina tare da Sahabu Imam Aliyu ga kuma kanun labarai. wata kungiyar mayakan sa kan kurdawa a Siriya da ake kira Democratic Forces ko SDF a takaice ta kaddamar da wani shiri na kwato sassa da ke arewacin birnin Raqqa gari da kungiyar ISIS take dauka a zaman helkwatar ta. jiya talata shugaban turkiya ya yi gargaɗi cewa ƙasarsa za ta warga yarjejeniya tsakaninta da ƙasar tarayyar turai kan tusa air bakin haure zuwa ƙasarsa a sudan ta kudu kuma malaman jami'o'i ne suka yi barazana fara yajin aiki daga yau laraba idan ba a biya su albashinsu na watanni uku da suka wuce ba to kanin labarin kenan cikin rahotannin da za mu gabatar yau 25 ga watan mayan shekara ta 2016 har da furucin dillalan man fetur masu zaman kansu a jihar Niger a kan fara ganin amfanin cire tallafin mai. Daraktan yada labarin matattaran man NNPC Malam Garba Garbadin Muhammad kuma ya ƙara jaddada alfanun da talaka zai samu daga cire tallafin man. Gwamnatin jihar Nasarawa ta gina makarantar horar da nan kasassu. Kamar kowace ranar Laraba, sahabu Imam Aliyu zai gabatar da dimokuraɗiyya a yau. Dukka sai bayan mun fara buɗe muku taskan mu ta labarai tukunna. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labarai. Ƙungiyar mayakan sa kan Kurdawa a Siriya da ake kira Democratic Forces ko SDF a takaice da Turanci ta kaddamar da wani mataki na kwato wasu sassa da ke arewacin birnin gari da ƙungiyar ISIS take ɗauka a zaman hedkwatar ta da zammar 'yanto birnin ma baki ɗaya. Ƙungiyar mai kawance da Amurka ta bada wannan sanarwa ce ta bidiyo da ta saka a intanet jiya talata. Muna ƙaddamar da wannan farmakin ne tare da taimakon rundunar taron dangi da Amurka take wa jagoranci a arewacin Raqqa, in ji Rajda Filat, wata kwamandar mayakan Kurdawa. wani babban kwamandan kungiyar ya ga muryar amurka cewa dakarun karkashinta sun sama birnin daga kusurwa uku ya ce tuni aka aiki da tankunan yaƙi da wasu manyan makamai kakakin rundunar taron dangin karkashin jagorancin amurka kanal steve warren ya iya tabbatar da irin rawar da sojojin na taron dangi za su taka a farmakin da sdf take shirin kaiwa ministan harkokin wajen rasha sage lavrov a lokacin da yake ziyara a uzbekistan ya ce a shirye moscow take ta haɗa kai da kurdawa da kuma rundunar taron dangi da amurka take wa jagoranci wajen yanto birnin na raqqa amma amurka bata ba da karfi kan batun za ta yi aiki da rasha a kokarin yanto birnin na raqqa ba jiya talata shugaban kasar turkiya recep tayyip erdogan ya gargadin cewa hukumomin kasarsa za su soke muhimmiyar yarjejeniya kan karbar 'yan gudun hijira daga turai idan kungiyar tarayyar turai bata amince da shirin barin 'yan kasar su kai ziyara kasashen turai ba tare da izinin shiga wato visa ba mr erdogan ya yi wannan furucin ne a birnin istanbul a ƙarshen taron kolin da majalisar ɗinkin duniya ta shirya da nufin duba matsalolin 'yan gudun hijira daga kasashen Siriya da Iraq zuwa turkiyya da kuma kasashen Turai. Wannan kashedi da shugaban na turkiyya ya yi shine alamu na baya-bayan nan na ƙarin zaman ɗarɗar tsakanin ƙungiyar tarayyar Turai da turkiyya a kan yarjejeniyar da sassan biyu suka sanya wa hannu a cikin watan Maris. Yarjejeniyar ta tanadi baiwa turkiyya gudumawa dala miliyan dubu bakwai idan gwamnatin ƙasar za ta taimaka wajen hana kwararar 'yan gudun hijira da kuma karɓar waɗanda turai ta koro su daga ƙasar girka amma turkiya ta aza sharaɗi a kan yarjejeniyar na baiwa 'yan ƙasar dama tafiya turai ba tare da neman izinin visa ba buƙatar da shugabannin turai suka buƙaci turkiya ta aiwatar da sauye-sauye ta fuska 'yancin ɗan adam da zuma taimakawa 'yan gudun hijira da suke ƙasar. a sudan ta kudu malamai a jami'o'in kasar biyar sun yi barazana za su fara yajin aiki yau laraba idan gwamnati bata biya albashinsu na watanni uku da suka shige da kuma wasu allowance allowance da suke bin gwamnatin tun bara karamin minista mai kula da ilimi mai zurfi ya ce ma'aikatarsa tana sane da bukatar da ma'aikatan jami'o'in suka gabatar amma gwamnatin kasar tana cikin matsanancin karancin kuɗi ba ta da halin samun kuɗi domin biya wa ma'aikatan bukatunsu. su jiya talata wakilin ko kuma ce wakilan ma'aikatan jami'o'in kasar biyar suka kira taron manema labarai a birnin juba babban birnin kasar inda suka ba da sanawa za su shiga yajin aiki kakakin kungiyar ma'aikatan jami'o'in sudan ta kudun biyar philip finish apollo wadda harwa yau shine shugaban kungiyar malaman jami'o'i da ke birnin juba da ya ce dokacin malaman jami'o'in kasar daga yau laraba 25 ga wata ba za su je bakin aiki ba har sai ma'aikatar kuɗin ƙasar ta biya dukkan bashi da suke bin gwamnati sannan ta fara aiwatar da sabon tsarin albashi kamin su koma bakin aiki. To waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A wata alamar da ake ganin cewa ɗan takarar shugaban Amurka Donald Trump yana auna sukarsa kan tsohon shugaban Amurka Bill Clinton da niyyar dagula yakin neman zaben matarsa Hillary na takarar shugabancin Amurka ya ɗauki wani sabon salon aikewa da sakonni ta kafofin sadarwar yanar gizo. Mr. Trump wanda ana iya cewa shi ne ɗan takarar da jam'iyyar Republican za ta tsayar ya gabatar da wani faifan bidiyo a ranar litinin a dandalin instagram da ya nuna wasu mata guda uku suna zargin tsohon shugaban kasar da cin zarafinsu a shekarun 1990 daga ƙarshen bidiyon kuma sai aka nuna hoton tsohon shugaban na amurka da matarsa zaune yayin da wasu kalamai suka bayyana suna bayyana cewa yan zakara ya sake halinsa sai kuma a ji muryar madan clinton tana dariya A hirar da aka yi da shi baya a baya-bayan nan Mr. Trump ya ce zai ci gaba da kawo wannan batu domin ya tunatar da masu zaɓe irin rikicin da Mr. Clinton ya shiga a baya. Akwai saɓanin ra'ayi tsakanin masana siyasa akan tasirin wannan mataki da Donald Trump yake ɗauka. Da yake mai da martani kan wannan batu, wani kakakin kwamitin yakin neman zaben Hillary Clinton mai suna Brian Fallon ya gaya wa gidan talabijin na Bloomberg a ranar Litinin cewa caccakar donald da donald trump yake yi wata dabara ce ta kawar da hankalin masu zaɓe daga batutuwa daban-daban da amerikawan suka fi mai da hankali a kansu wani alkali a jihar pennsylvania nan amurka ya ba da umarnin a gurfana da fitaccen dan wasan kwaikwayon nan bill cosby gaban shari'a kan zargin yayewa wata mace fyaɗe a gidansa a shekara ta 2004 alkali elizabeth mchugh ta zartar da hukuncin cewa an gabatar da isassun shaida na yi wa cosby dan shekaru 78 da haihuwa shari'a ta yi wa cosby fatan alheri bayan da a kammala zaman kotun na sa'o'i uku jiya shi kuma cosby ya gode mata kamin ya bar kotun har yanzu ba a je lokacin da za a fara shari'ar ba idan aka same shi da laifi cosby zai iya share shekaru goma a gidan fursuna da kuma tarar dala dubu mai tan da hamsin tun a cikin watan disamba ne cosby ya amsa laifi aka ba da belinsa kan kuɗi dala miliyan ɗaya kamar yadda rahoton 'yan sanda da aka karanta a zaman kotun na jiya ya nuna cosby ya baiwa matar wasu kwayoyi da ya sa cikin barasa wadda ya kashe mata jiki ta yadda ba za ta iya kare kanta ba lokacin da ya gabato ta Cosby ya ga 'yan sanda cewa a wani magani ne na hana bacci da mura ya bata kuma duk wata saduwa da ya da ita da yaddatta. labaran duniya kuka gama ji daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc to za mu fara ne da wannan rahoto a kan furucin da dalalan man fetur masu zaman kansu a jihar niger arewa maso yammacin najeriya suka yi cewa sun fara ganin amfanin cire tallafin mai da gwamnatin najeriya ta yi ga wakilin sashen hausa mustapha nasir batsari da sauran bayani a yayin da kungiyar kwadagon najeriya ke ci gaba da tattaunawa da gwamnatin kasar akan sabon farashin man fetur na naira 145 a sakamakon cire tallafin man a ɗaya gefen a yanzu haka dalalan man fetur ɗin masu zaman kansu sun ce sun fara ganin amfanin cire tallafin da gwamnatin Muhammadu Buhari ta yi. Ƙungiyar dalalan man dai masu zaman kansu da ake kira Independent Marketer a nan jihar Niger sun ma kira taron manema labarai ne da yammacin talatan nan da ta gabata. Inda suka bayyana cewa a yanzu kam sun samu sa'ida a kan wahalar da suke sha daga inda suke zuwa wajen ɗauko man a kudancin Najeriya. Alhaji Adam Erana shine shugaban kungiyar dillalan masu zaman kansu a jihar Niger. To yanzu da aka ba mu ai kaga ko ina. Tun daga lokacin da aka cire tallafin man nan zuwa yanzu ku 'yan kasuwan nan wani irin ya zaka kwatanta canjin da kuka gani? Eh canjin da kenan shine kawai man ya zama available. Dama mu cry din mu kenan. Man ya zamanto a wadace a saida mana a farashi ko yaya ne zaka saida zaka samu wani abu. to in ka yi ka samu kayan nan da tsada kuma a zo a dame ka da masifan dole ka sai da shi a farashin gwamnati kaga ko masifan ma a rika shigo maka gidan mai ana sa ka asara ya ishe ka ne bayanin ku ga su waɗanda gaba ɗaya ma su fahimci batun cire tallafin nan ba suna ta da jijiyar wuya a wani masu tada jijiyan waya wannan ba su san ko menene ke faruwa ba kuma suna tada jijiyan waya ne domin wasu kawai sun zo sun ce musu ku tada jijiyan waya su ma dai waɗannan dillalan man ne a jihar Niger ga abin da suke cewa sunana Alhaji Abdullahi na Mina sarkin Turki director na First El Shabab Nigeria Limited Mina da sanadiyan tallafin da ake bayarwa ai ana kirkiro karancin man ne da gangan saboda za a ɓoye a ba waɗansu a ƙi ba waɗansu to kaga kuwa yanzu da aka cire ya zama kasuwa ce ta buɗe competition kuma ya tashi wannan ya sa nashi farashi wannan ya sa nashi farashi kuma babu wahala a wurin kuke babu wani sauran wahala mu a wurin mu yanzu yau din nan da nace gaya ma yanzu daga banki na dawo tallama ake yi min in ka sa ido nan gaba nan da yan watanni sai kaga mai ya koma kasa da naira ɗari sunana muhammad lukman dodo can kaga ƙarya ta ƙare in nnpc ba ta baka ba kana da option ka je ka sai shi a private depot a inda ake sai da shi a farashin gwamnati kuma maka sai a farashin gwamnati kawowa yanzu dai jama'a sun samu sauki domin kuwa manya wadata a gidajen man kuma ana sayarwa a kan farashin gwamnatin na naira 145 sai dai har yanzu akwai 'yan kalilan da ke sayar da litan man 155 zuwa naira 160 kamar yadda bincike ya nuna a nan jihar niger mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a najeriya To shi ma dai daraktan yada labaru na ma'aikatar man fetur NNPC Malam Garbadin Muhammad ya jaddada irin alfanun da talaka zai samu daga cire tallafin mai. To, wato cire tallafin man nan akwai wani lokaci da muka yi wani shiri, an yi wani harsashe, kuma ina kan wani harsashe. Inda a ce shugaban kasa Buhari ya tabbatar da cewar tallafin nan yana kai da talaka. Ina da yake cewar ba zai yadda a taɓa tallafin nan ba. Duk da barin da zai দেখি tallafa wannan ba a cimma gaje shi to shi sa aka ce bari a cire a maimakon haka da ake tallafa wannan shi a mai da su wajen tada matatan mu na gida da kuma bututun mu na gida saboda nan da ɗan lokaci kaɗan in Allah da kafin wannan karnin ah, na wannan gwamnati da wuce na shekara hudu yanzu muna magana shekara uku mm. Allah da za a fara cin gajiya cikakkiya ta waɗannan tsare-tsaren da aka kawo za a kai matsayin ga najeriya su ta kai tana sai da yakataccen man fetur ba wai tana sai ba kamar da muke a baya za ta je tana sai da gurbataccen man fetur kuma ɗanyen man fetur kuma tana sai da yakataccen man fetur wanda zai ƙara mata ƙarin kuɗin shiga saboda ta biya waɗansu bukatu a kuɗaɗen da gwamnatocin jihohi za su samu ya karu lokacin da kudaden da kananan hukumi za su samu ya karu ita kanta gwamnati tarayya kudin za ta samu ya karu wannan shi zai sa a sa waɗansu a ilimi a sa waɗansu a kiwon lafiya a sa waɗansu a ƙirƙiro ma'aikatu saboda matasa da sauran masu buƙatar ake samu da duk sauran abubuwa ya zama da to Allah ya sa ya dace. Malam garba Garbadin Muhammad kenan na NNPC. Kada kuma a mance ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Gwamnatin jihar Nasarawa ta gina makarantun horar da nan nakasassu kamar yadda za ku ji ƙarin bayani a wannan rahoto da wakilin sashen Hausa Zainab Babaji ta aiko. Gwamnan jihar Nasarawa Umaru Tanko Almakura ya shaida mun cewa nakasassu suna da gagarumin gudunmawa da za su bayar wajen ci gaban ƙasa da al'umma in har suka samu ilimi mai inganci. halin da muke ciki yanzu nasarawa mun buɗe makarantu guda uku na kulawa da nakasassu a kowane shiya na mazaɓan sanata na lafiya zai zamanto ita ce cibiya wanda za a fara ma yaro tun daga elementary har ya kai kusan zuwa university ko kai kurma ne ko kai makaho ne ko mai jujuta ne ko wanda inna ta shashi ne ko duk wani abin da kake da shi na na naƙasa wanda yaro ke samun wahala wurin gudanar da karatunsa a makaranta wanda aka yi shi na mutane marasa na ƙasa to mun kawo inda duk wanda yaronsa da na kasa ya kawo mana shi bai zama yaronsa ba kuma ya zama to yaron gwamnati da idan allah za mu ba yaron na ilimi mu ba shi komai da komai ba tare da mun ce iyayen masu biya komai ba don na ƙasa ma kawai da allah ya sa su ciki wannan babban ji daɗi ne dole mu gwamnati mu ga mun yadda za mu tallafa ma wanda suka na kasa kamar da muke taimaka ma wanda suke da cikakken lafiya Gwamnan jihar Nasarawa kenan Umaru Tanko Almakura. Shugaban kungiyar makafin Najeriya reshen jihar Nasarawa shugaba Oloshu ya ce a kwanan nan ya kammala digirinsa na biyu a jami'a kuma duk da shike bai samu aikin yi ba ya yi imanin cewa ba da ilimi wani kasassu zai ba su damar dogaro da kansu. ya nuna gwamnatin na jihar mu ta kula da mu sa'anan kuma zai kawo mana zaman kai da kai eh, saboda eh, irin wannan takan ba mu karfin gwiwa da cewa za mu iya za mu shiga yin komai da kanmu da kanmu ba tare da taimakon wani ba za mu iya yi illolin bara na da yawa ga reni ga su hatsarurruka ubangiji ya taimake na makaranta zuwa digiri na biyu a yanzu babu aiki muna sa ido ga ubangiji da kuma gwamnati da za su taimaka su samu mana aikin yi rahotanni na nuni da cewa akwai nakasassu fiye da miliyan goma a najeriya wanda mafi yawansu a arewacin najeriya suke zainab babaji muryar amurka daga lafiya jihar nasarawan najeriya madalla yanzu kuma sai a gyara zama a saurari demokradiyya a yau demokradiyya a yau. Cikin shirin ƙungiyar ƙwadago ta Najeriya ta raina kotu ne da ta shiga yajin aiki bayan da shari'a ta ce mata kada ta yi, abinda za mu duba kenan a yau. Jama'a masu aron masu salamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Kamar yadda watakil ba za ku kasa sani ba, wani ɓangaren ƙungiyar kwadago da ta shiga yajin aiki a Najeriya wadda tuni ta janye matakin ya haɗu da fushin ɓangaren zartaswa wadda ya nemi hana ta shiga yajin aikin. Kwana ɗaya kamin ta fara yajin aikin, gwamnatin tarayya ta tafi kotu domin neman hana yajin aikin. Inda wata kotun ma'aikata Abuja ta amince da roƙon gwamnatin tarayya ta bada da umarnin kada ƙungiyar kwadagon ta shiga wannan mataki. Kamin ta janye yajin aikin a ƙarshen makon jiya, gwamnatin tarayya ta bakin babban lauyanta kuma a toni jiran na ƙasa Abubakar Malami, gwamnati ba za ta lamunta da irin haka ba. ministan shari'a na najeriya abokar malami ya muna tsokaci akan bijirewa umarnin kotu da wani bangare na 'yan kungiyar kwadago suka yi lamura ne na abin suka danganci da'a da doka da oda kuma abin da gaskiya al'amari do wasu ma'amala wadda mutum zai yi akan abin da ya danganci ma'amaloli na rayuwa da matsayin sanadan kasa doka ta yi tanadi tsaye a kai saboda haka gaskiya al'amari shine ba za ka hana mutum ya yi yadda yake so ba amma kuma ainihin ba za ka yanke hukuncin cewa ba zai ga yadda baya so ba idan ya kasance ya yi ya kiɗa kan tsari na doka da oda matsayin gwamnati a halin yanzu shine da'a kan doka kuma duk wani yunkuri na kin da'a akan doka ba za a kau da kai ba dangane da shi za a tsayu a ga cewa ainihin doka ta yi aikinta na ganin da cewa an yi da'a akan doka da oda dangane kuma da hukuncin wata kotu a nan Abuja wacce ta haramta wannan yajin aiki ga abin da sakataren tsare-tsare na kungiyar kwadagon na kasa Comrade Nuhu abai Toro ke cewa. Shari'a ai tana da ka'ida don idan shari'a ta ce ta ta sammace ka ai ana kawo takarda wa aka bai wa takarda ba wa kowa takarda mu a kungiyance ba ga wata takardar sammaci ba saboda haka sai in mutum ya ga takarda ne sai an bashi takardar sammace shine zai zai bi umarnin kotu. Menene hukuncin kin mutunta umarnin kotu? kuma ta yaya za a san cewa mutum ko mutane ko ƙungiya ko gwamnati ta ki mutunta kotu? Tambayoyin da muka yi wa lauya Hassan Liman kenan. Amsa wannan maganan za a same ta ne a ƙarƙashin kashi na shida na tsarin mulkin Najeriya da kashi na ɗari biyu da hamsin da ɗaya wanda aka yi masa gyara na tsarin mulkin Najeriya. Mm. Da kuma kashi na talatin da tara da arba'in da arba'in da biyar duka na tsarin mulkin Najeriya. Mm. Domin in kotun da tsarin mulki ta kafa ta yi hukunci ta ba da oda ta ba da umarni duk wani mutum ko jami'in gwamnati ko kuma wanda yake cikin najeriya ko kuma yake karkashin ah, aikin gwamnati a najeriya ko kuma kungiya ta kwadago duk inda aka ba da umarni aka ce kotun ne ta ba da umarni to wajibi ne bisa ka tsarin mulki bisa ga doka a bi wannan umarnin domin in ba a bi umarni ba haji sabo yin haka an yi wa kotun rashin da'a an yi wa kotun rashin mutunci kuma yin haka laifi ne a ƙarƙashin doka wanda aka yi haka zai kai ga aka ɗauki mataki na ya hukunta wa'inda suka yi haka haji sabo. To, hukuncin da za a yi wa mutum in ya aikata irin waɗannan laifuffuka sun kama daga mai zuwa mai. To, haji sabo ana iya na farko musamman in dai mutum shi kadai ne aka same shi aikata laifi na bin umarnin kotun za a iya kai shi kotun a ƙarƙashin doka na laifuffuka a hukunta shi ana iya cin masa tara ana iya kai shi gidan kurkuku ko kuma a masa tara tare da tsarewa. amma yawanci a nan akan yi musu tara ne in ba su iya biyan taron ba za a iya kai su a tsare su to amma kaga nan su kungiyar kwadago a najeriya nan suna gadara ne a kan cewa a ƙarƙashin tsari na talatin da kashi na talatin da tara da kashi na arba'in tsarin mulkin najeriya suna da dama su yi bayani na yancinsu na yin yajin aiki eh. to amma yin haka tsarin mulkin najeriya din kuma a kashi na arba'in da biyar aka ce in wannan yajin aikin ko kuma zanga-zangan zai saba wa doka da sauransu musamman mai doka a nan kamar inda kotu in ta bada umarni to a nan sun saba wa ka'ida sun saba wa tsarin mulki to nan kamar inda na bayani da farko za a iya hukunta su amma in wanda aka kawo shi gaban kotu bisa ga karya umarnin kotu abinda ake so a ji daga bakinsa shin ya san ya aikata in ya ce ya aikata to in ya nuna nadama ya nuna ladabi ga kotun ya ce ya ba da haƙuri zai janye wannan kin bin umarnin to a nan za a iya yafe masa kotu tana iya yafe masa mai shari'a ma yana iya yafe masa haji sabo. a yasan waɗanne matakai ne za su sa a san cewa sun ƙi mutunta umarnin kotu takarda kotu za ta bayar a kai musu ko dai kawai wannan sanarwa da aka bayar a kafofin yada labarai ya wadatar a bisa ga ka'ida in aka ce an ba da umarnin kotu ga kan mutum ko kan ƙungiya ko kan gwamnati to wannan mutumin bisa ga ka'ida na shari'a na tabbatar kafin a tabbatar a hukunta shi ko a ce ya bin umarnin kotu sai an tabbatar an kai masa wannan oda ko wannan umarnin an jami'in kotu wanda ake ce belief ya miƙa ma wannan dan mutumin takardan hannu da hannu ko ya sa hannu ko bai sa hannu ya karba ba amma a tabbatar an miƙa masa ko jami'an gwamnati ko kuma kungiya a tabbatar an miƙa musu takardar to a tabbatar an samu shaidar haka in ba a samu shaidar cewa an ba da wannan takardar ba hannu bisa ga hannu ya ki bin umarni ya karba ya ki bin umarni to wannan shine za a yi masa hukunci amma in babu shaida cikakken shaida an ba shi takardar to wannan ba za a yi masa hukunci don kawai a faɗa a radio ko television ko gidan jarida in ba kotun ne da kanta ta ba da umarni cewa an neme shi a a miƙa masa wannan takardar ya ƙi ansa a ji a liƙa ba to wannan ba zai ba zai sa masa hukunci ba hadi sabo to Hajiya Suleiman an ji ministan shari'a kuma attorney general na ƙasa na cewa ba dama a bada umarnin kotu a yi bris da shi domin ƙasa ce ta doka in wani ya bris da doka to dole kuma akwai a mataki da za a ɗauka kana jin eh, attorney general na najeriya yana da masaniyarsa ba a baiwa kungiyar kwadago wannan takarda ba sannan kuma ya irin wannan barazana to haji sabo bayanin da uh, babban uh, attorney general ko babban lauyan najeriya ya bayani haka take bisa ga ka'ida duk wanda ya ƙi bin umarnin kotun dole a hukunta shi in aka tabbatar a ba da wannan takardar amma in yana da cikakken bayani cewa ba a ba su takarda ba to shi kansa na tabbatar ba zai ce a yi musu hukunci ba amma har akwai shaida cewa an ba su takarda kuma an kama sa wannan shaidar to zai ɗauki mataki bisa ga ƙa'ida bisa ga doka ya tabbatar an hukunta su bisa ga ƙa'ida na shari'a amma an babu shaidan cewa an ba su takarda to ni na tsammanin shi kansa a matsayinsa na babban Eh, lauyan Najeriya wato attorney general Najeriya ba zai ce a musu hukunci ba Haji Sabo. Haji Hassan Liman abin da sa na ce na faɗi haka saboda ita kungiyar kwadago tana musanta cewa ta ce ita ba ba ta takarda ba saboda haka in ma akwai umarnin kotu sai an ba ta takarda kuma ba ba ta takarda ba. To Haji Sabo ni kaina ba ni da masaniyan shin an ba su takardar hannu da hannu ko ba ba su takardar hannu da hannu ba. To su kungiyar kwadago su kansu su suka sani an ba su takardar ko ba ba su takarda ba. shi babban attorney general na ƙasa shi ya fi mu sanin shin an ba su takardan ko ba a ba su takarda ba wanda kuma shi din nan zai iya tabbatar ne bisa ga shaidan da aka nuna masa jami'an kotun su nuna masa cewa ga shaidan an kai musu takarda sun sa hannu sun karba har in ya tabbatar sun sa hannu sun karba to kaga a nan su din nan ne ba sa gaya mana gaskiya amma an babu shaidan cewa ba a kai musu takarda hannu da hannu ba na tabbatar shi ba zai ɗauki mataki a kansu ba. Political independence is totally inadequate if it is not accompanied by stability and the economic security. Yancin gudanar da harkokin siyasa san ba zai wadatar ba face an samu ruwa bayan kwanciyar hankali da tattalin arziki abun dogaro. kuma hakan nan ba za a iya cimma muradun ba idan babu yancin ra'ayin kai na gaskiya da sakin mara da mutum zai iya ambata ra'ayinsa da samun abubuwan da mutum ke muradi ko sha'awa. Masu haro da haka Allah ya kawo mu ƙarshen shirin demokradiyya a yau na wannan mako sai kuma makon sama da yarda Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamin na madadin Umar Faruk Musa da Hassan Maina Kaina da lauya Hassan Liman da kuma cuba hero Diodo ne wadda ya daidaita sautin shirin. A nan ni sahabu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku. mu zama lafiya. To yanzu dai nan misalin karfe ɗaya ne da kusan minti ashirin da tara na dare a gogon Washington DC kuma ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka. Sahabu bai yi nisa ba domin zai karanto takaitattun labarai. kungiyar mayakan sakan kurdawa a Siriya da ake kira Democratic Forces ko SDP a takaice da turanci ta kaddamar da wani mataki na soji da zummar kwato wasu sassa da ke arewacin birnin raka gari da kungiyar ISIS take dauka a zaman headquarter ta da kuma zummar yanto ita birnin ma baki daya. jiya talata shugaban kasar turkiya recep tayyip erdogan ya gargadin cewa hukumomin kasar za su soke muhimmiyar yarjejeniya kan karbar yan gudun hijira daga turai idan kungiyar tarayyar turai bata amince da shirin barin yan kasar su kai ziyara kasashen turai ba tare da izinin shiga ba wato visa ba a sudan ta kudu malamai a jami'o'in kasar biyar sun yi barazanar za su fara yajin aiki yau laraba To ƙarshen shirin wannan lokaci kenan sai kuma da hantsi misalin karfe 8 na safe a agogon Najeriya Idan Allah ya kai mu za mu sake dawa domin gabatar muku da wani shirin ciki har da maimaitawa ciki da gaskiya. A halin yanzu kuwa Jummai alli a madadin sauran abokan aiki nake cewa sai an jima.